kamar yadda muka riga muka gabatar muku da rahotanni da dama kan hakan daga bisani ta je wani auren ta fito daga gidan wannan mijin daga ƙarshe dan da ya je gidansu ana ruwan sama da damuna da ta gabata ya hallaka ta ya kashe ta har lahira ta hanyar caccaka mata wuka sannan kuma ya raunata mahaifiyarta a daidai lokacin da take kokarin kwatatta ana ta shari'a game da wannan mummunan abu da ya faru a kotu a zaman sauraron karar da ya gabata ranar laraba lauyan gwamnati ya bujiro da shaidu na mutane biyar waɗanda dukansu ga naune game da abin da ya faru suna da masaniya kama da kan mahaifiyar ummita kanwata kawarta waɗanda suka ba da shaida cewar wannan ɗan china ya yi soyayya da ummita kuma ƙarshe ya yi da awariya musulunta shi yasa ma suka bar shi ya ci gaba da wato neman aurenta da Allah bai yi abin ba da ƙarshe ya zo ya ainihin wato ko hallaka ta amma daga ɓangaren mai kare lauyan shi dan China ya fito yayin da'awar cewa dan China ya kashe wa mita kudade sama da naira miliyan 100 wato kimanin naira miliyan 110 sai dai yan uwan ummita sun masanta haka wannan shine abin da ya faru a ranar Laraba a gabatar daga bangaren ummita shaidu hudu ne da aka gabatar a ranar Laraba to shigar gari ranar Alhamis an sake zama inda aka gabatar da shaida na biyar wanda wani jami'in tsaro ne kamar yadda na gani a wani shiri na musamman wanda Freedom Radio Nigeria suka shirya cewa wani jami'in tsaro shine shaida na biyar din wanda gwamnati ta kawo yanzu abin da ya rage shaida na shida shine rage wanda za a kawo ya yi maganganu akan abubuwan da suka faru a cikin kotun tsakanin lauyoyin na sabani da kuma abin da suka nema daga bangaren dan China da a daina daukar hoton wato wanda aka dauko a matsayin wanda zai ke fassara magana dan China zuwa harshen turanci a daga in yi magana da China shi kuma ya fassara zuwa turanci saboda shi dan China bai iya turanci ba bai iya turanci ba da in yi magana da canancinsa sai shi kuma ya fassara masa domin kotu ta ji me ce sauran lauyoyi su ji abin da ya fada to ya nemi da a daina ɗaukar hotonsa kasancewar an aro shi ne daga ofishin jakadanci na China da ke Najeriya wato kamar daina jin tsoron barazanar da za ta iya biyo baya ta dalilin yaɗa hotunansa sannan suka nemi a daina yaɗa hotunan shi kansa ɗan China ɗin duk da yake na gani a wasu rahotanni cewa waɗanda suka nema wannan ba ma magana lauyan ba ce ita kanta gwamnatin ƙasar China ita ce ta nemi da a daina yada hoton ɗan China don babu wani dalili da zai sa a rika yaɗa hotonsa. gwamnatin china ta ce ba ta so a dinga yawo da hotunansa babu dalilin da za a dinga yawo da hotunansa ana nuna shi cewa ya haura gida ana haura shi cewa ya ta soka wuka ana nuna shi cewa barawo ne ana nuna shi cewa ma fyaɗe je yi ana duk da maganganu kamar dabba kare kaza a kashe shi in a ƙasar su ne to ai mu ba dabbobi ba ne mu muna da tsari mu muna da ka'ida kuma abinda na gaya kotu laifin nan zai iya kasancewa bahaushe ne shi yauwa ya yi bayanin cewa har yana wurin 'yan sanda a bombay ya ci gaba da tambayar yana so a bar shi je asibiti ya duba marigayya yauwa wannan ya nuna dama kullum abin da muke faɗa abin nan tsautsayi ne yauwa abin nan ba yadda ake tunaninsa ba ne a karo na biyu akwai kwamishina shi ne gabatar da kara ya rubuta kota akan a daina hasken shi wanda yake fasara kai ma kuma ka roƙi ni ma na roƙi kotu A akan shi wanda yake karewa shi ma ne ne hikimar ka ta roƙon a daina haska shi wanda yake karewa yau to wanda nake karewa dokar mu kuma har addinin musulunci eh, ai udurul hudud ne fi shubhati in akwai shubha in akwai kokonto idan ba a tantance ba ana dakatar da hukunci kuma akwai presumption of innocence a dokar kasar najeriya shine duk wani mutum da ake tuma da laifi ana masa ana masa zaton bai aikata ba har sai idan shaida ta gabata kuma ta tabbata cewa ya gaba yayi to amma ala kullu halin ana nuna shi cewa ya haura gida ana haura shi cewa ya ta soka wuka ana nuna shi cewa barawo ne ana nuna shi cewa ma fyaɗe je yi ana duk da maganganu kamar dabba kare kaza a kashe shi in a kasar su ne to ai mu ba dabbobi ba ne mu muna da tsari mu muna da ka'ida kuma abin da na gaya kotu laifin nan zai iya kasancewa haushe ne shi ko dan kabilar ibo kuma kullum akwai su muna da su dubunan a cikin prison amma wannan shari'ar ba ta ɗauki hankalin mutane ba ana yi mun yi shari'a ma da mutum ɗaya kashe kusan mutum goma yauwa ba wannan ba wani abu bane sabo yauwa saboda haka eh, kamar akwai yanayi da ake nema a kawo na, na, na racial stereotyping ko kuma hate speeches ko kuma munanan kalamu na, na degrading ko kuma saukar da martaba dan adam wanda ko muna yanzu aka yi mana a south africa ai ba mu ji daɗi ba an yi sharo'i a south africa xenophobic attacks akan yan nigeria ba mu ji daɗi ba we felt bad muna nan amma sai muka ga cin zarafi ne in laifi suka yi ai musu hukunci ai musu shari'a ba mutanen gari su yi musu shari'a ko kuma mutanen gari su fada su da zagi ba yau ba a yi yauwa ya yi bayanin cewa har yana wurin 'yan sanda a bamfai ya ci gaba da tambayar yana so a bar shi je asibiti ya duba marigayya yauwa wannan ya nuna dama kullum abin da muke faɗa abin nan tsautsayi ne yauwa abin nan ba yadda ake tunaninsa ba ne eh, kamar yadda kuka gani shaidu sun gabata a baya da ya je gida ya buga kare aka karba aka bar shi a waje ya fi minti talatin a waje yana buga kofa ana ruwan sama akwai sanyi a waje kamar yadda shaidu suka gabatar da ya suka gabata suka yi bayani da ya shiga ciki kare ya ɗauka ya tashi fitowa aka rufe kofa ka ce za a kira ɗan sanda ala kulli halin ko ni ne yanzu na je gidanka eh, mala aminu a najeriya aka rufe kofa ka ce za ka kira ɗan sanda dan firgita tunda ya gidanka na to balle bako a ƙasar da ba tasa ba ya je gidanka bisa ko amana ko zalunci ko menene bayani dai ya nuna cewa yana zuwa gidan nan ko ya sha zuwa gidan nan ko ba a san adadin zuwansa gidan nan ba Allah ya samu dace ita Allah sadace da rama eh to ai babu dalili saboda wannan ma'aikaci ne na kamar yadda ka ce na ita ofishin jakadancin kasar china su suka ce ba sa so kuma mun neme su su turo suka turo ba tare da wani bata lokaci ba kuma ku kun sani kuna yin shari'u da yawa duk shari'ar da kuke yi wadda ake da turanci wanda ta shafi mutane wanda ba su iya turanci ba akwai interpreter to me yasa ba a yin ba a ba ma a sani ba ma a gaya wa mutane cewa akwai mai fassara to wannan ma ai babu dalili shi fassara kawai ike to tunda su ah, Eh, su ah, gwamnatin china ta ce ba ta so a dinga yawo da hotunansa babu dalilin da za a dinga yawo da hotunansa a gefe guda shi ma lauyan shi wanda ake koma shi ma ya rubuta kan shi ma a haska wanda yake karewa amma kama kotu bata amince ba a ah, kotu bata ce kotu bata ce komai a kai ba lokacin da yi ta ce mai ya saki yi in an zo to watakila da aka zo karshen ya gama Ah, ya nemi shi ma cewar yawan saka hotunansa da abin nan da ake yi wannan roƙonsa ne abin da ya roƙa kenan ban san dalilinsa ba kama da kalaman da lauya ya yi na cewa ana yaɗa hotunansa ana ta haɗan cana a nuna ya haura gida wasu abubuwa waɗanda za ku sun yi kama da ba da kariya ga shi mai laifin hakika hakan ba daidai bane ya saba wa doka ko addinin musulunci ba iya dokar constitution ba saboda ɗan adam ana masa hukunci ne daidai da laifin da aikata kada a yi ƙari kada a yi cin mutunci kada a yi tozarci daga nan za mu gane hikimar da ke cikin shari'ar musulunci da kuma gatan da addinin musulunci ya yi wa dukkan wanda yake ɗan adam ne ya faɗa cikin jarrabawa ta laifi irin wannan wanda ta kai ga za a yi masa haddi addinin musulunci bai ja shari'a a ce a yi ta jan shari'a ana wasa da ita shekaru ba domin a cikin haka akwai wasa da haƙƙin wanda aka zalunta da kuma wulaƙanta shi wanda ya yi laifi ɗin Kyotowa da ya yi wannan ta'addanci a gaggauta masa kisasi daidai da laifinsa matuƙar ba matuƙar laifin ne na kisan kai ne sai dai in laifi ne dama da ɗauri yake buƙata amma mutum ya aikata laifin kisan kai ta jan shari'a har a ɗauki lauyoyi duk wannan tauye haƙƙin wanda aka zalunta ne da kuma haƙƙin shi wanda ya kisan ba zai gane an tauye masa haƙƙi ba sai ranar gobe alƙiyama in shi ya ɗauko lauyan ba zai gane ya zalunci kansa ba sai ranar gobe alƙiyama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga azal ya raba mu da muguwar rana da muguwar kaddara da mugun ji da mugun gani to bai ga haka kotu ta ɗage sauraron wannan ƙara zuwa ranar 19 ga wata da ranar 20 zuwa 21 na na watan 12 wato wata mai kamawa kenan wannan shine a takaici abin da ya faru game da shari'ar Ummita da dan China to muhimmin abin da ke cikin zantawa din abubuwa guda biyu ne waɗanda suka ji hankali waɗanda ya kamata mu magana akan su a abu na farko shine wannan da'awar da shi dan China na cewa wato ko mu ce lauyan sa da yawunsa cewa ya kashe mata kimanin miliyan ɗari da goma duk da yake kowa riga san cewa duk mutumin da yake a ruwa yana kokarin nema kansa mafita ta kowace irin hanya to amma waɗannan kuɗaɗe da aka ambata na san kamar da su yan uwanta suka karyata suka ce ba su san magana ba idan aka tashi bincike dole za a duba yanayin rayuwarsu ina gidan da ya siya mata ina shaidu suke ina kuma abubuwan da ya mallaka mata na waɗannan kuɗaɗe dole ne za a bincike a kanta ita kanta Allah ya ji kanta ya yafe mata ga iyayenta me suka mallaka sun mallaki wasu filaye ne domin duk mutumin da aka ba miliyan ɗari duk da yake ba ciwa ya danka mata hannu da hannu ba a ya kashe mata to a cikin miliyan ɗari da goma da ya kashe mata me ta mallaka a ciki sai dai idan duk kuɗin da ya bata zuwa take ta rabuwa da mutane amma in da ba wannan ba dole za a ga a cikin miliyan ɗari ya isa ta sai gida mai kyau mota mai kyau wani ta ma ya samu wannan ta goma shi ya samu wani arziki daga cikin waɗannan kuɗaɗe dole za a yi wani bincike akan wannan samun wasu kadarori da suka mallaka musamman idan ya kasance gabanin alaƙa su da shi wasu da waɗannan kadarorin zai iya tabbatar da zargin abin da ya faɗa idan kuwa ba a samu ba to bincike na iya komawa ga shi kansa dan China game da wannan ikirari dai wannan ina hasashen abin da zai iya biyo baya a cikin wannan shari'a to darasin da ke cikin wannan izina ne ga sauran mata waɗanda suke mu'amala da maza da wata manufa ta neman abin duniya duk macen da za ta mu'amalanci wani namiji ya riƙa mata hidima to ta kiyaye abin da zai biyo baya da yawa 'yan mata suna ɗaukar wannan a matsayin wata hanya mai sauƙi suna ganin cewa wata hanya ce ta su ci banza kai sun karɓi maka kuɗi ka tafi shikenan sun ci banza to irin waɗannan wannan matsalar da ta faru kaɗan ce daga ciki da macen da ta je saurayi yake ta kashe mata kuɗi tana karɓa ta san ba aurarsa za ta yi ba da wanda ya shiga ɗakin mutum ya ɗauki abu ba bai sani ba dukansu ko ka saka hannu aljihun mutum ka cire duk abin da aka ce ka ɗauka ba isa ka ta, ba ka da yadda za ka yi bahaushe na cewa na shiga ban ɗauka ba ta da ɓarawo da haka yanzu ko da ɗan china ƙarya yi na wannan kuɗin to fa a cikin shari'a ɗin ta iya yiwuwa tafiya ta tafiya dole abubuwa za su iya marɗuwa ga tuhumar da shi ɗan china yi na'am ya kashe kuɗaɗe a shari'a idan mace ta yi yaudara namiji da cewa za ta aure shi ƙarshe ta ƙi aurensa za dole kuɗaɗen da ya kashe mata yana da haƙƙin ya nemi ta da masa da waɗannan kuɗaɗe da bai mata ba sai dan me sai dan ta auras kuma karshe ta yaudare shi bata aure shi ba to kaga yanzu shari'a biyu za a yi kenan jinin ummita da kuma shi kudaden da yake ikirarin ta ci masa da haka mata sai a ba hankali mu dauke magana kisa a kaddara bai kashe ta ba kawai sabawa suka yi da ta yi aure je kai wannan kara din kuna ganin za ta wanye da shi lafiya ba tare da an ciruwar kaso mai tsoka na kudaden da ya faɗa ya samu ba an ba shi ba dole ko da a ce ƙara waye to dole akwai adadin da kotu za ta iya ganowa kai akalla ma koda duka kuɗin duka ne ta ci din koda ba a matsa musu sun da kuɗin duka ba akwai adadi mai tsoka da dole za a bambara daga bangaren su za su dai sha wahala a takaice za su sha wahala matuƙa kafin ta yi fure to wannan na ba da wannan misali ne saboda sauran yan mata duk mutumin da zaki ci wa kuɗi kin san ba auren sa zaki ba duk ran da ya kai ki kotu to zaki sha wahala to saboda ka yan mata dole a dauki darasi a dauki izina a game da shi dan China da yanayin yadda yake da'awar cewa ta ci masa waɗannan kuɗaɗe a gani na laifin da ya aikata inda shari'a za a bi irin tsari na addinin musulunci wannan kuɗaɗe da ya ambata shi da ya kisan kai ai ba shi da bakin ambatan irin waɗannan kuɗaɗen shin a kaddara ya kashe wa ummi kuɗaɗen duniya da abin da ke cikin ta shin shari'a ta yadda ya kashe ta saboda waɗannan kuɗaɗe da ta ci masa gaba abu ɗaya ne zai iya yiwuwa ya kilimin ɗin cewa ya kashe ta saboda haka kamar ya ce kuɗinsa ne ta so ta kwata ko ta je inda yake ta so ta masa fashi shi kenan amma ba fashi ta masa ba da yardarsa da amincewarsa ya ɗauka ya saka aljihunta ko ɗauka ya bata babu wani dalili da zai sa kuma ya kashe ta sannan ya fito daga baya yana ikirarin cewa fa ya kashe mata kuɗi to wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da lauyoyi suke bujurwa da su a cikin shari'a su yi wasa da shari'a ta daga shari'a ta jan abin ta jan abin har hukuncin da ake zato za a yi wa mutum ya zo da sanyi bai zo da zafi tun lokacin abin yana da zafi zafin ba wannan kaɗan ne daga abin da ake jin tsoro tuntuni kuma gashi yana nema ya faru to da haka muke kira ga gwamnatin jihar Kano wannan yarinya da aka kashe yar kici yar jihar Kano ce sannan gwamnatin Najeriya dan ƙasar ku ne ku kiyasta in dan China din nan wato a ƙasar su ne a China wani ya je China ya soyayya da mace yar China ya sota ta yaudararsa kamar da yake la'akari yake ikirari karshe suka bata ya kashe ta dan Najeriya suka kama shi shin za su bi waɗannan matakan na shari'a irin wanda ake bi a Najeriya idan an bi za su gaza yi masa hukunci a matsayinsa na ɗan Najeriya je ya kashe ɗan China abu ne mai matukar wahala da ba zai yiwu ba to bisa wannan kada gwamnatin Najeriya ta yi wasa da wannan domin baƙi suna nan a cikin ƙasarta baƙi suna nan daga ƙasashe daban-daban suna nan sun yi kamfanoni suna samun kuɗi a cikin ƙasar kuma suna mu'amala da ƴan ƙasar idan har gwamnatin Najeriya ta yi sakaci game da wannan hukunci akan wannan bawan Allah ba a kashe shi kamar yadda ya kashe ta ba to an buɗewa sauran baƙi su ci gaba da cin mutuncin 'yan ƙasa ba tare da ainihin wato sun ji tsoron hukuncin da zai biyo baya ba kuma matsalar waɗannan bakin ta fi matsalar mutanen mu na cikin gida da yawa daga cikin 'yan kasashen waje mallakar bindiga abu ne mai sauki a cikin su abu ne mai sauki har ɗauka kashe mutum abokin hulɗa mutum gama gari ya kashe wanda suke mu'amala duk abu ne mai sauki a wajen waɗannan waɗannan ƙabilu din to da haka ya kamata hukuma ta ɗauki abin da muhimmanci kada ta sake a shigo da yaudara cikin abin nan a tabbatar an zartar masa da hukunci daidai da laifin da ya aikata bayan kotu ta yanke masa hukunci game da abin da kotu take da yakinin shine laifin da ya aikata muhimmin wannan batu wanda yake da jan hankali shine hana ɗaukar hoton jakadan amurka china a cikin kotu da kuma neman a hana ɗaukar hoton dan china din wanda duk suna cikin tsare-tsaren su na ƙoƙarin kiyaye mutuncin 'yan su ko da 'yan su sun aikata laifi saɓanin mu da zaka ga ana ɗaukar hoton mutum a yada, musamman mu 'yan arewa ko 'yan kudu in kuka duba kwanaki na ga wani bidiyo an kama wani fasto fasto ne aka kama da laifin garkuwa tare da yan garkuwa ba su yadda sun nuna fuskarsa ba sai dai a nuna gangan jikinsa hatta yan sanda da suka zo zanta da shi ba su yadda sun ɗauki fuskarsa kamar da suka dauki sauran fuskokin sauran waɗancan yan ta'adda ɗin amma idan mu ne dan kasancewar ma ya raba ilimi za a fi ɗaukar hotonsa a fi yaɗawa a duniya da haka ya kamata nan ma mu ɗauki darasi ko da a ce mutum laifi ya aikata to ba kowane irin wani lokaci ne za a saki hotonsa a yada a duniya domin wani laifin ya aikata to amma kuma in aka ɓoye fuskar mutum da dai an kare mutuncinsa ta wannan fuska ɗin na biyu an rage ɓannar yaɗuwar masu irin wannan laifin domin wani lokacin nuna fuskar mai laifi tana da tasiri wajen wani ya sha'awar aikata laifin yana tana da tasiri to amma a ɓoye sa ba ma a san wane ne ba to kamar an ƙara rage wani ɓangare na ɓanna to amma matsalar shine idan kai mai yada labarai ko mai sharhi akan abubuwa ka zo magana akan irin waɗannan ka ɓoye fuska amma kuma kafafen yaɗa labarai na ƙasar ka gaba ɗaya sun bayyana ka je facebook ko ina tiktok duk gashi na ana yaɗa bidiyon sa da hotonsa babu maslaha ka ɓoye shi yasa mu ma muke bayyana amma da za a ɗauki wannan sanin da abin yayi kyau a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ji kan ummi ta ya gafarta mata ya sa ta huta ya ba iyayen takuri ya kuma sa a yi hukunci na gaskiya akan wannan azzalimi da ya aika mata mata wannan ta'addanci